Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyi masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To Dalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta yi ba da goyon bayan da kasashen yankin Gulf suka bayar ga yarjejeniyar da aka cimawa tsakaninta da kasar Saudiya. birtaniya ta ce za ta saka waɗanda suka aikata laifukan zaɓe a najeriya takunkumi a bangaren wasanni kuwa ozil ya yi ritaya daga buga wasanni yana da shekaru 34 a duniya yanzu kuma ga labaran da ke da ke kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya yi lalemar da sanarwar da kwamitin haɗin gwiwa na yankin tekun fasha ko kuma gcc a takaice ya fitar na nuna goyon baya ga yarjejeniyar maido da alaka tsakanin iran da kuma kasar saudiya wadda ta yanke tun shekaru bakwai da suka gabata mai magana da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran nasir kan'ani ya faɗi cewa tabbas abin da ya faru abu ne na ci gaba kuma can mai yarjejeniya tsakanin iran da saudiya abu ne wanda zai amfanar da kowa a yankin gabas ta tsakiya da ma al'ummar musulmi ya kuma yaba da irin kokarin da kasashen sin da iraki da kuma oban suka yi na daukar nauyin gudanar da shawarwari na daidaita alaka a tsakanin iran da kuma saudiya yana mai cewa goyon bayan da kasashen yankin suka bayar akan wani yarjejeniya yana nuni da aniyar su ta inganta harkokin diplomasiya a cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar laraba majalisar ministocin kasashen yankin tekun fasha sun yaba da irin matsayar da aka dauka na daidaita yarjejeniya tsakanin iran da kuma kasar saudiya inda suka bayyana haka a matsayin babban ci gaba wanda zai yi amfanar da al'ummomin yankin hukumar lafiya ta duniya ta ce kwallara tana ci gaba da yaduwa a wasu kasashe na nahiyar afirka tun daga watan fabrairu sabbin kasashe hudu waɗanda kwallara ta barke a cikinsu sun hada da tanzania zambia zimbabwe da kuma afirka ta kudu wanda hakan ya kawo asarar rayuka sai kuma cutar ta fi yaduwa ne a malawi mozambique da kuma kusurwa afirka karancin rigakafi da kuma rashin kayayyaki na aikin lafiya a wasu kasashen yana kawo cikas wajen dakile cutar da kuma hakan kan jawo yaduwarta da kuma halakun rayukan mutane a cikin sauri ofishin jakadancin birtaniya a nigeria ya ce kasar za ta hukunta ko kuma saka takunkumi akan duk wani wanda aka samu da aikata laifi a lokacin zaɓe karamin ministan rayu kasashe na birtaniya andrew mitchell ya ce kasar ashirin take ta ɗauki dukkan matakai da suka dace akan waɗanda suka aikata ayyukan ba daidai ba a lokacin zaɓe a najeriya hukumar ta ce birtaniya ta riga ta tattara sunayen waɗanda suka aikata laifi kuma za ta sanya musu takunkumi to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran bayan kamar zaben shekara ta 2023 zababben shugaban najeriya din asuwaji bola ahmad tinubu ya tafi kasar waje domin hutawa da kuma tsara shirin sa na miƙa mulki gabanin rantsar da shi a ranar 29 ga watan mayu na shekara ta 2023 da muke ciki zaben shugaban najeriya din ya bar filin sauka da tashin jiragen sama na murtala muhammad wanda yake ikeja da niyyar zuwa turai tun ranar talata da daddare zaben shugaban na najeriya yanke shawarar hutawa ne ba ban kammala yakin neman zaɓe a cewarsa inda zai huta a birnin paris da london sannan kuma daga bisani zai wuce saudiya domin aikin umara a tafiyar dai tinubu zai kuma yi amfani da damar wajen tsara shirin sana karɓar mulki a nasarar zai dawo najeriya din nan ba da jimawa ba a ɓangaren wasanni kuwa tsohon ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal da real madrid da kuma ƙasarsa jamus mesut ozil ya sanar da ya ritaya daga buga kwallon kafa yana da shekaru 34 a duniya ozil dai ya lashe kofuna tara a lokacin rayuwarsa a kulab din da ya buga wasanni daban-daban da suka hada da kofin fa guda hudu da kuma kofin la liga na spain a shekara ta 2012 ya kuma cewa jamus wasanni 92 kuma yana cikin tawagar da ta dauki kofin duniya a brazil a shekara ta 2014 to ana sa bangaren shi ma tauraron kwallon kafa na duniya wato cristiano ronaldo ya sanar da cewa yana taya al'ummar musulmi murnar shiga watan azumin ramadan da kuma yi maso fatan alheri cristiano ronaldo ya rubuta haka ne a shafinsa na twitter inda kuma ya bayyana ramadan din a matsayin wata na alfarma ga dukkanin musulmi a duk inda suke a duniya dan wasan kwallon kafan na portugal dai ya wallafa ya wallafa hoton wata da kuma hitulu da musulmi kan yi amfani da su a matsayin alama ta watan ramadan ta jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan kamar da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu a yau. Shirin da har kullum yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana mataki na kasa da kasa ta fuskacin siyasa ko zamantakewa, tsaro, tattalin arziki da dai sauransu. a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan cikar shekaru ashirin da mamayar da amurka ta wa kasar iraki da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan wannan mamaya da kuma yadda masana suke kallon abubuwan da suka faru sakamakon irin matakin da amurkan ta ɗauka na kifar da gwamnatin iraki da sunan kwance damarar makamai na kare dangi da amurka ta yi ikirarin cewa tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein yana mallaka da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan wannan da ne abinda shirin zai dubi a kansa ta fatan masu saurare za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin a ranar 20 ga wannan wata na maris ne dai shekara ta 2023 da muke ciki aka cika shekaru 20 cif da mamayar da amurka da birtaniya suka yi wa kasar iraki a ranar 20 ga watan maris na shekara ta 2003 da sunan kwance damarar kasar daga makamai na kare dangi kamar yadda suka yi kirari bayan da amurka da burtaniya su kaddamar da hare-hare a kan al'ummar kasar iraki sun kashe dubban mutane maza da mata da kuma ƙananan yara tare da rusa gidajen jama'a da wuraren kasuwanci da ƙaddarori na gwamnati ba ga kuma kasashen birtaniya da amurka sun yi amfani da makamai waɗanda aka hana yin amfani da su a duniya kafin kaddamar da harin dai amurka ta gabatar da abin da ta kira shaida na mallakar iraki makamai masu guba inda ministan harkokin wajen amurka na lokacin colin powell ya zauna a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana nuna wata kwalba da take dauke da wani sinadari a cikinta wanda ya kirarin cewa an samo shi ne daga kasar iraki daga wuraren da gwamnatin iraki take mallakar sinadarai masu guba da ake kera makamai da su a bisa wannan dalili gwamnatin amurka da kuma birtaniya sun yi amfani da karfi wajen kifar da gwamnatin saddam hussein wanda kuma tun kafin wannan lokaci saddam hussein ya kasance aminin sine na kot da kut bilhassalima ya kasance babban aminin su mai aiwatar da manufofinsu a yankin gabas ta tsakiya domin kowa sun kasance tare da saddam hussein tun daga lokacin da ya juyin mulki a kasar iraki a shekara ta 1979 da kuma bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran a wannan shekarar shekara ɗaya bayan haka amurka da burtaniya da wasu daga cikin kasashen turai da ma wasu kasashen larabawa sun taimaka ma saddam hussein da zammar ganin an kifar da jaririyar gwamnatin jamhuriyar musulunci da aka kafa a kasar iran a wancan lokaci amurka da birtaniya da kuma jamus sun bayar da makamai na ƙari dangi wanda saddam ya yi amfani da su daga ciki kowa har da makamai masu guba ɗin waɗanda ya harba a kan yankuna na kudancin iran inda ya kashe ɗaruruwan fararen hula da suka hada da mata da ƙananan yara kamar da kuma ya amfani da irin waɗannan makamai ɗin a wasu yankunan kurdawa da suke arewacin kasar iraki musamman birnin halabja inda ya kashe mutane fiye da dubu biyar dukkanin su fararen hula dukkanin irin waɗannan ayyuka na yaƙi da saddam hussein ya aikata a wancan lokaci amurka da birtaniya suna goyon bayansa bilhassali ma su ne suke taimaka masa da kuma yi masa ingiza mai kan turuwa bayan kasa cin nasara a kan kasar iran da mamaye ta da kuma kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci saddam hussein ya yi amfani da makaman da kasashen turai suka bashi wajen mamaye kasar kuwait wadda take makwabtaka da kasar iraƙin inda ya kirarin cewa kasar kuwait a tarihi wani bangare ne na kasar iraki wannan mataki ya sanya kasashen duniya da dama daga ciki har da su amurka ɗin da birtaniya da sauran kasashen turai da ma kasashen larabawa kiran saddam hussein da ya janye dakarunsa daga cikin kasar kuwait da ya mamaye amma saddam hussein ya yi kunnen ushe guda dukkanin kiraye-kiran da ake masa wannan ya sanya kasashen turan musamman amurkan da birtaniya da faransa da wasu kasashe suka ɗauki kwakwaran mataki a kansa inda amurka ta jagoranci kaddamar da wasu hare-hare a kansa na wucin gadi da hakan ya tilasta shi yi janye dakarunsa ba tare da bata lokaci ba daga cikin kasar kuwait harin da saddam hussein ya kai akan kan ƙasar kuwait da kuma mamaye ta ya zama masomin rikicinsa tsakaninsa da kasashen turai musamman ma dai amurka da tun daga wani lokaci ne suka fara takon saƙa daga bisani amurka wadda take da tasiri akan majalisar ɗinkin duniya da ma kungiyoyin ƙasa da ƙasa ta yi amfani da tasirinta da ƙarfinta wajen ganin an ɗurawa ƙasar iraki takunkumai masu tsanani domin kare lagon saddam hussein duk da cewa dai aksari takunkumai da ake kakabawa ƙasashe suna karewa ne akan talakawan kasashen inda su ne suke shiga cikin mawuyacin hali da kuma ta gayyara da kuma abin da ya faru kenan akan al'ummar kasar iraki bayan da saddam hussein ya bata da kasashen turai daga wannan lokaci kasashen turai sun ci gaba da laftawa iraki takunkumai wanda al'ummar kasar iraki suka shiga cikin mawuyacin hali na gayyara. duk da haka wannan bai sanya saddam hussein ya ɗaga ma al'ummar kasarsa kafa ba domin kuwa zalancin saddam hussein bai takaita kan kasashe da suke makwabtaka da shi ba ne kawai a'a ta al'ummar kasarsa musamman ma dai waɗanda su gamsu da salon mulkin sanaka ma karya ba tun daga wannan lokaci kuma saddam hussein ya ƙara tsananta irin matakan da yake ɗauka a kan al'ummar ƙasarsa musamman ma dai waɗanda suka yi bore a kudancin ƙasar inda ya kashe dubban ɗaruruwan mutane tare da rataye wasu daga cikinsu yanda kuma aka harbe wasu ba tare da an san makomarsu ba. kasashen amurka da Birtaniya sun fake da batun makamai masu guba wanda suke ikirarin cewa saddam hussein din yana mallaka bisa la'akari da cewa sun bashi makamai da nufin ya amfani da su a kan al'ummar kasar iran wanda kuma ya amfani da su din kamar yadda suka umarce shi amma kuma ba tare da ya samu nasara aiwatar da abin da suke bukata na mamaye iran ko kuma rusa gwamnatin islama da aka kafa ba wannan ya sanya kasashen na turai suka dage akan cewa dole saddam hussein yana mallaka mukamai masu kuba ganin haka wannan ya sa saddam hussein ba tare da wani ɓata lokaci ba ya lalata dukkanin makaman da suke hannunsa masu kuba sannan kuma majalisar ɗinkin duniya ta aike da masu bincike na musamman domin tabbatar da cewa saddam hussein baya mallakar waɗannan mukamai idan kuma har yana mallakar su to dole a ɗauki matakin lalata su babban shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya masu bincike a kan makaman nukiliya na lokacin hans blakes wanda ya jagoranci tawagar zuwa ƙasar iraki ya tabbatar da cewa dukkanin makaman da iraki take mallaka an lalata su domin kuwa dukkanin wuraren da suka bincika waɗanda aka ajiye makaman an riga an gama lalata su kuma iraki bata matsayin barazana kamar yadda kasashen amurka da birtaniya suke ta ƙoƙarin nuna ma duniya amma duk da haka wannan rahoto na majalisar ɗinkin duniya bai sa amurka da birtaniya sun ja da baya ba da ƙarshe dai sun yi amfani da ƙarfin soja a ranar 20 ga watan maris na shekara ta 2003 domin kifar da gwamnatin saddam hussein da sunan hana ƙasar iraki mallakan makaman kare dangi ko kuma makamai masu guba waɗannan matakai da amurka da birtaniya suka ɗauka sun ƙara jefa al'ummar ƙasar iraki cikin mawuyacin hali domin kuwa an kashe dubban fararen hula maza da mata da ƙananan yara da tsoffi da kuma lalata kaddarori na al'umma a wannan lokaci ƙasar amurka ta ɗora paul bremer a matsayin gwamnati a ƙasar iraki bayan ta rusa gwamnatin ƙasar kafin daga bisani aka kafa gwamnatin riƙon ƙwarya wadda 'yan ƙasar suke jagoranta sannan daga lokacin kuma amurka ta kafa manyan sansanoninta a cikin ƙasar iraki domin mamaye ƙasar da kuma mayar da ita ƙarƙashin ikonta ko kuma mulkin mallakarta to sai dai haƙar amurkan ba ta cin ruwa ba domin kowa daga wancan lokaci al'ummar ƙasar iraki waɗanda ba su amince da mulkin zalunci da kama karya irin na saddam hussein ba a lokaci ɗaya kuma ba za su taɓa amincewa da wani sabon mulkin mallaka na kama karya irin na amurka ba daga lokacin suka shelanta gugurmaya da sojojin mamayar amurka inda suka dinga kai masu hare-hare da kuma ɗaukar matakai waɗanda suka tilasta amurkan ala tilasta ja da baya ta janye aksarin dakaranta waɗanda suke jibki a cikin ƙasar iraki to sai dai duk da amurka ta janye amma kuma ba ta lale marhabin da irin yanayin da ƙasar iraƙin ta koma ba musamman ma dai amurka ta yi tunanin cewa bayan rusa gwamnatin saddam hussein iraki za ta dawo a jihunta ne 100% to amma kuma sai ta fahimci cewa daga wannan lokaci tasirin iran ya mamaye komi a ƙasar iraki wanda kuma amurka da kasashen turai ba za su taba amincewa da hakan ba wanda kuma wannan shine babban dalilin kirkiro kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin irakin musamman ma dai kungiyar alka'ida a biladin rafidain wadda gagarumin dan ta'adda abu musu abu zarkawi yake jagoranta wanda daga lokacin shi kuma ya shelanta harharansa na ta'addanci akan al'ummar musulmi na kasar iraki shi'a da sanna da kurdawa da kiristoci tare da rusa masallatai da kasuwanni da sunan jihadi wanda kuma hakan amurka ta yi amfani da shi a matsayin wata hujja domin ta ci gaba da wanzuwa a kasar irakin da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda ake zargin cewa kuma tana da hannu kai tsaye wajen samar da su domin cimma manufofinta na siyasa da tsaro da kuma mamaya da tabbatar da tasirinta a kasar iraki da ma yankin gabas ta tsakiya. masu saurari lokacin da muke da shirin kima nan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da ta Allah samu kawo muku wani shirin dauke da wani jigon kafin wani lokaci amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. masu sauraro masu saurare masu saurare saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa VOH da bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tu a kwarya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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran barka da yamma barka da wannan lokaci da fatan kun fito bakin aiki lafiya musamman Malam Hassan barka da sauran abokanan aiki Allah ta'ala ya daga jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina so ku bani dama yin yi amfani da wannan dama don ta al'ummar jihar Kano murnar cinye zaɓe da abba gida gida wato abba kabir wanda ake mai lagabi da gida gida yayi na jam'iyyar nnpp ina matukar taya kanawa murna da fatan kuma abba kabir allah ya sa ya ba mara dan shi kunya kada a yi irin yadda muka yi a jihar kaduna muna murna mun zaɓi wani mutum da sunan wai malam sai muka zo muka ga cewa ashe malam malin ne muna miƙa godiyanmu ga allah subhanahu wata'ala da ya sa muka ga bayan waɗannan wannan namu tsallake na kaduna shi kuma shi ma allah ya sa muka karken wannan gwamnati azzalima mai kashe mutane mai an ta yadda jini wanda ko a ranar alhamis sai da ta cikin lokaci karkashin jagorancin wannan gwamna aka kashe mutane biyar allah kiyashe shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na biyu barkan mu da warhaka mai magana lauliyanu daga niyami a jamhuriyar niger ra'ayina a yau zai tafi ne dangane da wannan wata mai daraja mai alfarma da muke shirin shiga wato wata ramadan wanda wata ne mai ɗimbin albarka kuma ibada a cikin shi tana da lada sosai eh, zan yi amfani da wannan dama in kira ga al'ummanmu musamman 'yan kasuwar mu. wajen ganin cewa mun sauƙaƙa ma kawukanmu mun sauƙaƙa ma 'yan uwanmu musulmi a wannan watan da yake watan neman lada ne to za ka ga al'ummar musu da yawa idan wannan lokaci ya zo akan ninninka kuɗin kaya za ka ga abin da ka san shi kamin ramadana idan ramadana ya zo za ka ga an ƙara farashin shi wanda ya kamata a ci. ce mun tausaya ma al'ummar mu mun yi ƙasa da farashi maimakon mu yi sama da shi so a halin da ya koyaushe mutane za ka ana kiran gwamnati gwamnati mu ya kamata mu tausaya mu kanmu da kanmu saboda gwamnatin mu ba ruwanta da matsin da ake ciki saboda ba ita ke damuwa ba talakawa ke damuwa da fatan Allah ya ibadun ibadunmu a cikin wannan wata mai alfarma. Abdurrahman sunana wanda aka sani da abdulkibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin Damagaram a jamhuriyar jamhuriyar Nijar ina so a bani dama zan yi tsokaci ga gwamnatin kasa ta jamhuriyar Nijar musamman ma ma'ikwanta ma'ana shugabanni na birnin da magaram to dan Allah dan annabi wannan wuyar ruwa da take addabar da magaram musamman ma in aka ce watan Ramadan mai girma mai daraja ya zo gaka da kamawa duk shekara da magarawa suna shan balakin wahalar wuyar ruwa to wai dan Allah dan annabi ya ne ne aka yi dole sai watan Ramadan ya zo kamawa sai a lokacin lokacin nan ake ma mutane azaba matsalar wuyar ruwan sha kenan ya kamata wanda nauyin ya rataya akan su dubi Allah su dubi annabi dan darajar annabi Muhammadu su kama talaka wannan karshen wannan bala'i na wuyar ruwa na tabarnin da magaram mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya Assalamu alaikum House Hausa barkanku da dare da fatan kuna lafiya suna na Rabu mai shayi garin Unguwa Tudu kotun hukunta masu manyan laifuka ta duniya a ba haka sunanta ba sunanta kotun hukunta wanda tarayyar turai ba ta so da amurka saboda in haka ne ta duniya ce me yasa ba a hukunta shugabannin amurka da na turai ba akan ta'asar da suka yi a afghanistan da ta'asar da suka yi a iraki da ta'asar da suka yi a libya sai yanzu da fortune ya taba kasar da suke so suna mata lele shi yasa abin ya musu ciwo suke fama a kamo shi a yanke mishi hukunci to gaba dai gaba dai fortune mu muna goyon bayan ka muna so duk abin da zai bakanta amurka da turai ka yi ta yi aikata shi gaba dai gaba dai foto assalamu alaikum warahmatullah sashen hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram na so ku bani dama na tofa albarkacin baki na hakika muna ta daukacin gwamnonin da suka samu nasara a najeriya ga baki daya musamman ma na jihar kano bakadir yusuf wanda ya samu galaba a jihar kano muna masu fata allah ya taya surko allah sa su sauke nauyin da yake kansu da fa fatan kuma al'umma za su ba su haɗin kan da ya dace da su gudanar da aikin da ya kamata insha Allah mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram jamhuriyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran mai muku magana alkasun Baba Liman ahad daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar. Dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son yi bisa shugabannin mu ne na jamhuriyar Nijar. Dangance da wannan wata mai albarka da ke tunkaro mu muna kira ga gwamnati ya ji tausan ɗiyan kasuwa su kuma ɗiyan kasuwa su ji tausan talakawa saboda a samu albarkar wannan wata. Duk shekara irin wannan wata in ya tunkaro ana kiraye kiraye malamai na wa'azi tausaya ma talakawa saboda gwamnati ya ji tausayin ɗiyan kasuwa ɗiyan kasuwa su ma su ji tausan talakawa saboda wahalhalun da ake sha dama ana cikin hauhawar farashi abubuwa sun hauhau ina muna kira ga gwamnati ya ji tausan talakawa musamman ɗiyan kananan ɗiyan kasuwa su kuma su ji tausan na ƙasa da gare su saboda a gudu tare a tsira tare a samu albarkar wannan wata mai muku magana alkasun baba a har daga jihar agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum To marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. tuwon sai shirin nan na mu koyi harshen Farisanci.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 inda za ku ji tattaunawa tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato ramin kenan wanda yake tare da shi a can ɗakin ɗalibai na jami'ar tehran wanda kuma yake karatu tare da shi a wannan jami'a inda suka yi tattaki zuwa masallacin jamkaran ɗaya daga cikin masallatai masu daraja a jamhuriyar musulunci ta iran wanda al'ummomi daga jamhuriyar musulunci ta iran da ma kasashen ƙetare sukan je domin gudanar da ayyukan ziyara da ibada to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakaninsa da abokin tafiyar tasa to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. من می روم. نی اینا زوا من می خواهم بروم. نی اینا سو این تفی. جمکران ینکن جمکران مسجد جمکران مسلاچن جمکران خوش به حالت کجا دادی؟ التماس دعا منا برر الدعا محتاجیم به دعا منا بقاتر الدعا جواب جوابی چه منه آنها میگویند سو suke cewa Ma mi guim. Mu muna cewa Pass Kenan Gombad Tulluwa Obi Mai kalar shuɗi Ziba Mai kyau On. غنچن شلوغ میچون کوسو بزرگ میگرما بسیار دیوا سشنبه رنر تلاتا مردم mutane ziyadi masu yawa ƙum birnin ƙum tehran birnin tehran shahar gari آنها سو so می آیند سنا زوا اینجا نن کجا اینا تو پارک می کنی کی زکی پاکن سمت بنگرن راست داما خیابان تیتی من پارک می کنم نی زنگی پاکن کی یوشه مراسم تاروکا دعا ادعا آن شروع می شود اکی پراوا نماز خواندن ین سلا ما وقت داریم مو منا د لوکچی نیم ساعت ربین اوا دیگر ندبا Thank To madalla bayan da aka saurari kalmomin da za yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa a cikin wannan tattaunawa da za a ji a cikin harshen Farisanci. Farda میخواهم با سعید به جمکران بروم. gobe ina so tare da sa'idu مجه جمکران خوش به حالت التماس دعا کاج ای؟ منا برن ادعا. ایرانی ها در جواب التماس دعا چه میگویند؟ ایرانی ها و اچکن جوابین منا برن الدعا میسی که و میگوییم محتاجیم به دعا منا و؟ muna buƙatar addu'a. Pas muhtajin be du'a? Kenan muna buƙatar addu'a. To madalla. muhammad dai a ranar talata bayan zuhur tare da abokinsa sun kama hanyar tafiya zuwa birnin ƙum daga can kuma suka nufi jamkaran bayan sa'o'i guda biyu sun isa jamkaran inda ke da wani masallaci mai babbar hasumiya da kuma tulluwa mai kalar shuɗe sun yi fakin ɗin motar da suke ciki a ɓangaren masallacin wanda yake cike da mutane waɗanda suke zowa daga ko'ina domin gudanar da ayyuka na ibada saboda haka yanzu sai a saurari wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokin tafiyarsa sa'id a cikin harshen farisanci An گنبد مسجد جمکران است؟ بله آن گنبد آبی و زیبای مسجد جمکران است چه مسجد بزرگی است خیلی هم شلوغ است. بله. سهشنبه ها مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا می آیند. خیلی شلوغ است. ماشین را کجا پارک می کنی؟ سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. مراسم دعا کی شروع می شود؟ نیم ساعت دیگر برای نماز خواندن وقت داریم To madalla banda aka ji wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar tare da fasarta a cikin harshen Hausa. آن گنبد مسجد جمکران است؟ وچن تلوار مسلاچن جمکران چه؟ بله آن گنبد آبی و زیبای مسجد جمکران است ای وچن تلوار می لونین شودی می کیو تا مسلاچن جمکران چه؟ چه مسجد بزرگی است خیلی هم شلوغ است لله babban masallaci ne یه کما د چنکوسو سوسی بله سهشنبه ها مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا می آیند. ای رانکون تلاتا متانه دیوا دگا برانن قم دا تهران سنا زوانن خیلی شلوغ است ماشین را کجا پارک می کنی؟ yana da cunkoso sosai. A ina za ka yi fakin motar? سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. بنگرن داما اوانچن تیتن زنی پاکن موتر مراسم دعا کی شروع می شود؟ یوشی اکی پارا ترکن ادعا. نیم ساعت دیگر برای نماز خواندن وقت داریم. nan da rabin awa muna da lokacin yin sallah da la, to jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata sai a shirinmu na gaba idan allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je su ni abdullahi salo katsina ke mako fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. yanzu kuma sai shirin mana gaba shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da uwa da abokan zama sanar da layo barka mu saki tara da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu kwararru musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na wane ne bola ahmad tinubu wanda ya lashe zaben shugabancin kasar nigeria wasu na yi masa kallon jajirtacce kuma fitaccen ɗan siyasa a nigeria wanda ke da sarautar asuwaju a ƙasar yarbawa kuma jagaba a burgu ta jihar neja ya shahara a fagen siyasa da mulki a ƙasar baki daya duk a cikin wannan shiri da niyawar kunya zan gabatar ana kallon asuwaju a matsayin wanne da yana jan jaransa tun daga dawarwar najeriya kan mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 kuma da alama har yanzu ran nasa bai tsinke ba sakamakon irin tasirin da yake da shi a najeriya musamman a kudu maso yammacin kasar mun tattauna wannan batu mun gaito da da abdulkadir malami mai koyar da harkokin siyasa a jami'ar jihar kaduna najeriya don jin wane ne bola ahmad tinubu nan ne lokacin kuma bayan kafin nan tun da ya zama gwamna a shekara ta dubu da ɗari tara casa'in da tara har sai da shekara takwas akan mulki zuwa shekara ta biyu da bakwai ya ci gaba da zama mai tasiri a siyasar jihar lagos dokta ya zaka auna wannan bawan allah a siyasance shi ba san shi da mai da martani ba baya mai da martani sannan kuma ya yi ta amfani da kusan kwarewar da ya samu a matsayin shi na wanda yake dama mabiyin magoya bayan tsohon babban hausan sojojin Najeriya ne janar shehu Musa Raduwa ya mabanta ba janar shehu Musa Raduwa a matsayin shi na babban tsohon babban hausan a fadin shugaban kasa a lokacin janar Olusegun Obasanjo da cewa shi kasar gumin dan siyasa ne saboda duk da kiyaye da gwamnatin ba ta ke nuna masa ya samu ya farmu tsawon muka shi ya zama shugaban kasa me zaka ce duk da cewa shi wannan bawan allah yana da fada a kasashen yarbawa ko a ce a yankin yarbawa me yasa kuma ya fada zaɓe a cikin jihar lagos da ya gwamna na shekaru takwas eh, abubuwa kusan uku sun faru na ɗaya dai yarbawa musulmi suna yaudaran kansu a siyasa a zamantakewa ko da suna tunanin yadda suke yin su addini ba zai sa suke yan uwansu ba haka yan uwansu yarbawa mabiya addinin kirista suke wannan babban kuskure ne a duk inda a tarihin siyasar kasar nan da amfani da addini to kusan yarbawa mafi addinin kirista a karkashin awolowo suka fito da wannan tsaki su ne suka fifita ainihin mabiya addinin kirista a siyasar jihar a siyasar ƙasa yarbawa wanda a jamhuriya ta farko duk wasu masu faɗa a kira da cewa in ka cire mutane kamar su eh, alhaji adela abu adela ko wanda ko ba ta ba a lokacin kashi kusan casa'in duk su ne in ba manta ba jamhuriya ta biyu in ka cire jihar lagos yiwu yarbawa gaba ɗaya babu inda aka samu gwamnan ce ko manta ba alhaji lati jafan ɗaya da kaɗai a lagos ko la'i ainihin ba musulmi ne ba a jihar oyo kowa ya yawan yarbawa a sai kuma ainihin Michael Ajasin a lokacin a Ondo sai kuma ainihin BC Onabaji a Ogun kuma kowa ya san tasirin mun kai mu wuri a irin su a Bekuta irin su bode wanda mutanen mu ne ke da matukar tasiri a wurin. Na taɓa zuwa garin bode a wata jami'ar ilimin ta Taisho Lare. Na ga wani abin nan da aka manna irin wannan katako da ake rubuta sunan cewa sun yi bacci bayewar siyasa. masu raro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfannin batukara ya kai mu na gaba a makon bakon namu dr tukur abdulkadir malami mai koyar da kun siyasa a jami'ar jihar kaduna nigeria da kuma ni awal kun da na shirya nake cewa sai wani jikon nan zamu gargare sai idan Allah kama can anjima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa ne muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.